nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Litini. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labarai daga nan kuma akwai mu dauke da shirin nan na ko kun san da saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. baya ga hakan kuma muna ɗauke da shirin nan na duniyar mu a yau daga nan kuma sai shirin nan na lafiya sai da kula to waɗannan da yarda Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wanda lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da 'yan ɗakikoki masu zuwa lokacin da za mu zo muku da labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan kanan labaran. Firaministan ƙasar Pakistan na wata ziyarar aiki a tahiran mai manufar inganta dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. iran ta yi kira da a karfafa haɗin gwiwar tattalin arziki da ƙasashen nahiyar afirka ƙasar spain ta buƙaci ƙasashen duniya da ƙaba wa isra'ila takunkumi sakamakon cigaba da ƙunan uwar shegu game da daina yakin da take yi a zirin gaza to yanzu cikakkun labaran tare da ni hassan barka a garis. Firaministan Pakistan Muhammad Shabaz Sharif na wata ziyarar aiki a nan birnin Tehran domin inganta wato ziyara ce mai manufa ta inganta dangantaka tsakanin kasashen biyu a nasarar kuma zai ganawa da manyan jami'an kasar Iran kan manyan muhimman batutuwa da suka shafi kasashen biyu shiya shiya da kuma duniya baki daya. A yau Litinin ne Sharif ya jagoranci tawaga a Tehran bisa gayyatar da shugaban kasar Iran Masud Pezeshkian ya yi masa. da yake magana a wata hira da kamfanin dalancin labaran irin na kasar iran gabanin ziyarar tasa sharif ya yaba da diplomasiyar zaman lafiya ta iran a matsayin abin a yaba yana mai jaddada goyon bayan al'ummar kasarsa ga jamhuriyar musulunci ya ce babban makasudin ziyarar tasa a tahiran ita ce nuna godiya ga iran bisa goyon bayan da ta bayar musamman yadda ta amince da diplomasiyar iran a yankin a lokacin da pakistan ke takun saƙa da kuma indiya iran ta yi kira da a karfafa haɗin gwiwar tattalin arziki da kasashen nahiyar afirka bisa tsarin 'yancin ciniki cikin 'yanci na nahiyar a yayin bikin karo na 62 na kafuwar ƙungiyar tarayyar afirka da aka gudanar a birnin tehran ministan harkokin wajen ƙasar iran sai said abbas arrakci ya jaddada aniyar ƙasar iran na ƙarfafa haɗin gwiwar tattalin arziki da ƙasashen afirka musamman ta hanyar 'yancin ciniki cikin eh, 'yanci na nahiyar afirka afcfta a cikin jawabin da ya yi ga jakadun ƙasashen afirka a iran rakci ya yaba da ɗabi'un ɗabi'u da tarihin gwagwarmayar al'ummar afirka yana mai cewa afirka mai al'umma biliyan 1.4 na zaman kawa a wato kawa a hular tattalin arziki ga iran ya karar cewa iran da kasashen afirka za su iya haɗa kai da juna saboda irin karfin da suke da shi don bin albarkatun ƙasa a bangaren afirka da fasahohin zamani a bangaren iran ministan harkokin wajen na iran ya kuma tunatar da zurfafa alaka da tarihi da ke tsakanin iran da kuma nahiyar afirka inda ya kira da aka faɗaɗa haɗin gwiwar a fannin tattalin arziki a fannoni daban-daban masana'antu noma kiwon lafiya ilimin makamashi yawon buɗe ido da ababen more rayuwa ya yi maraba da nasarar taron koli na haɗin gwiwar tattalin arziki na iran da afirka karo na uku da aka gudanar kwanan nan a birnin tehran yana mai kallon hakan a matsayin wata alama mai kyau ga makowar dangantakar bangarorin biyu a ƙarshe rakci ya tabbatar da cewa iran za ta tsaya kafaɗa da kafaɗa da ƙasashen nahiyar afirka a kokarinta na samun ci gaba. jami'an kungiyar tarar afirka wato au sun kira ga ɗaukacin 'yan afirka su jajirce wajen gina yankin ya zama dunkulaliyar afirka mai matukar karfi da wadata wacce ta iya dukkan kirji da ta ta yi magana da murya ɗaya a fagen kasa da kasa an yi kira ne a yan bikin ranar afirka mai taken bitar tarihin mu da gyara makomarmu da ya gudana a harkwatar au ranar asabar ta gabata a addis ababa birnin kasar habasha da yake jawabi a wajen taron shugaban kungiyar hukumar au mahmud ali yusuf ya ce nahiyar afirka na ci gaba da gina zaman lafiyarta da samun wadata da dunkulewar kasashenta tare da neman samun gurbi mafi dacewa a fagen duniya a wani sakonsa na bidiyo shugaban ƙungiyar tarar afirka na yanzu joe lorenzo ya yi kira da a tabbatar da cinikin wato cikakken 'yancin siyasar afirka da yin amfani da ɗimbin arzikinta da magance rarrabuwar kawuna ta fuskar siyasa da rikicin cikin gida da zaman kashe wando na matasa da dai sauransu ya ce kaddamar da tsarin gudanarwa gudanar da kasuwanci cikin yanci na afirka wato afcfta afcfta wata babbar nasara ce ga karfafa haɗin gwiwar kasashen afirka wajen dunkulewar hada-hadar tattalin arziki da haɓaka cinikayyar cinikayya cikin gida tsakanin kasashen yankin da kuma samar da cigaba mai ɗorewa bikin afirka da ake yi kowace shekara a ranar 25 ga watan mayu yana tunawa ne da kufar ƙungiyar wato haɗin afirka ta oau a shekarar uku wanda a yanzu haka aka fi saninta da ƙungiyar tarayyar afirka to labaran duniyar na fita muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran bayanai daga palestina na cewa wani hari da jiragen yakin isra'ila suka kai cikin dare a wata makarantar gaza da ke zama matsuguni ga masu neman faka ya yi sanadiyar shahadar falastinawa talatin ciki har da yara da dama a cewar jami'an kiwon lafiya da na fararen hula da sanyin safiyar yau litinin ne sojojin gwamnatin isra'ila suka kai hari a makarantar fahmi aljarrawi da ke yankin garaj na zirin gaza da ɗaruruwan iyalai da suka rasa matsugunansu daga garin bet lahiya da ke arewacin kasar wato da isra'ila ke fama da hararen bamabamai hukumar tsaron farar hula ta gaza ta ce masu aikin ceto sun samo gawarkin mutum ashirin daga makarantar ciki har da yara da dama a cewar majiyoyin yankin waɗanda harin ya ritsa da su sun hada da muhammad alkasi shugaban bincike na 'yan sandan hamas a arewacin gaza da kuma matarsa da 'ya'yansa ma'aikatar lafiya ta palestino ta kuma bayar da rahoton cewa wani hari ta sama da isra'ila ta kai kan wani gini da ke titin taura a birnin gaza jim kaɗan kafin harin makarantar a cewar ma'aikatar lafiya ta palestino kusan palestinawa dubu hamsin da hudu ne aka kashe tun fara farmakin na isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba shekarar 2023 yawancinsu kuma mata da ƙananan yara kasar spain ta bukaci kasashen duniya da suka ba wa isra'ila takunkumi saboda ci gaba da yin fatali da kiraye-kirayen da ake yi mata na dakatar da yakin da take yi a gaza ministan harkokin wajen spain jose manuel albares ya ce kamata ya yi kasashen duniya su kaga ba isra'ila takunkumi domin kawo ƙarshen mummunan hare-haren soji a zirin gaza da aka yi wa ƙawanya shugaban diplomasiyar spain yana magana ne gabanin wani babban taron kasashen turai da na larabawa da za a yi a ranar lahadi a madrid dole ne mu yi komai dole ne mu yi komai don kawo karshen wannan yakin in shi musa albaris ya buƙaci a shigar da agajin jin kai ba tare da wani sharaɗi ba ba tare da tsangwama ba ta yadda isra'ila ba ta da hakkin yanke shawara ko kuma shawarar wanda zai samu tallafin ko kuma wanda ba zai samu ba taron larin lahadi wanda ya hada da wakilan kungiyar haɗin kan kasashen larabawa da na kungiyar haɗin kan kasashen musulmi na da nufin ingiza bukatar da wasu kasashen duniya ke miƙa wani samar da kasashe guda biyu da nufin kawo ƙarshen rikicin da aka kwashe shekaru ana yi tsakanin palestine da kuma isra'ila isra'ila dai na fuskantar matsin lamba da kasashen duniya musamman daga kawayenta na kudda da kud na ta dakatar da hararar da take kaiwa a zirin gaza a wannan makon ne tarayyar afirka ta kada kuri'ar amincewa da sake duba jirgin kungiyar da isra'ila a halin da ake ciki kuma a baya bayan nan kasar sweden ta ce za ta matsa wa kungiyar mai kasashe 27 lamba kan ta kaka takunkumi kan ministocin isra'ila yayin da birtaniya ta dakatar da tattaunawar cinikayya cikin yanci da isra'ilar to jama'a karshen labaran duniya da kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran Tuba da lama sauraron mu bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu tashi shirya na da kullum kamar da na faɗa a matashiyar shirin muna nan tafi da sharhin bayan labarai bayan hakan akwai shirin na ko kun san da ya saba duba mu ko cikin mahimman al'amura da ke faruwa a kowane tarihi da ke suka saba faruwa a kowace rana wato muhimman al'amura da suka saba wakana a rana irin ta yau sai kuma shirin nan na duniyar mu a yau daga nan kuma akwai mu ɗauke da shirin lafiya sai da kula To sharhin bayan labaran namu na yau zai haska fitilar sani kan matsayin Iran game da tattaunawar da take gudana tsakaninta da Amurka kan shirin ta na nukiliya. iran ta bayyana matsayinta a game da tattaunawar da take tsakaninta da amurka kan shirinta na nukiliya na zaman lafiya kawo yanzu iran da amurka sun gudanar da jerin tattaunawa har guda biyar kan batun a shiga tsakanin kasar oman a halin da ake ciki dukkan bangarorin sun yi tsayin gwaman shaki a yayin da amurka ta dage kan cewa iran ta dakatar da shirin ta na inganta sinadarai uranium iran kuwa ta dage kan cewa hakki ne na kasar ministan harkokin wajen iran abbas arrakci ya bayyana cewa tehran za ta ci gaba da dagewa kan matsayinta ya yi waɗannan kalamai ne a ƙarshen zagaye na biyar na shawarwarin tsakanin tehran da kuma washington wanda aka yi a ranar juma'an nan 23 ga watan mayu a birnin rome na ƙasar italiya wanda ya ɗauki sa'o'i uku ministan harkokin wajen oman badr al-busaidi shine ya shiga tsakani a tattaunawar kafin ya tashi zuwa birnin rome a ya jaddada aniyar iran na ci gaba da shirin inganta makamashin uranium sannan ya da cewa babu wata yarjejeniya idan amurka ta dage kan bukatar da ta wuce kima na rage incin da kasar take da shi na inganta makamashin uranium a ƙarshen zagaye na biyar ya yi nuna da cewa bangarorin biyu sun amince da mika shawarwari da ra'ayoyi zuwa su domin ci gaba da tattaunawa rakci ya bayyana fatan bangarorin za su ƙara yin tattaunawa mai zurfi a zagaye na gaba idan an tattauna hanyoyin da za a bi a manyan biranen ƙasar saboda haka za mu iya cewa batun tattaunawar a buɗe take kuma za mu ci gaba da tattaunawa in shi shi mr arakti ya yi magana ne game da tattaunawar mai tsarkakiya ta yadda ba za a iya warware su a taruka guda biyu ko uku ba mr arakti ya bayyana tattaunawar a matsayin mai tsarkakiya ta yadda ba za a iya warware su ba a taruka biyu ko uku ba amma kasancewar a halin yanzu muna kan hanya mai ma'ana ana samun nasara ministan harkokin wajen kasar na iran ya bayyana cewa fatan bangarorin za su cimma matsaya da za ta ba da damar samun ci gaba a zagaye na gaba sakamakon kyakkyawar fahimtar matsayin iran ya yi nuna da cewa za a iya samun ci gaba ta hanyar shawarwarin da masarautar oman ta gabatar shi kuwa shugaban hukumar makamashin nukiliya ta iran muhammad islami ya ce duk wani mataki da tehran ta ɗauka ya dogara ne kan manufofi da muradun kasar muna ci gaba bisa ga manufofinmu da bukatun ƙasa in ji islami babban jami'in nukiliyar na iran ya da cewa ɗaya daga cikin muhimman nasarorin juyin halin musulunci shine yadda ƙasar ke tsara tafarkinta da kuma yanke hukunci bisa maradon ƙasar islami ya bayyana cewa a halin yanzu iran tana matsayi mai kyau a fannin kimiyya da fasaha na masana'antu daidai da kasashen da suka ci gaba da suka zuba jarin miliyoyin daloli kafin hakan dama jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah sadiq a ranar talata ya bayyana cewa ba daidai bane a ce amurka ta dage kan iran ta dakatar da ayyukanta na inganta makamashin uranium cikin lumana jagoran ya ce babu wanda ke jiran izini daga wurin kowa jamhuriyar musulunci ta iran tana da manufofinta hanyoyinta kuma tana aiwatar da manufofinta jagoran junju hal musulunci na iran ayatollah sayyid al-hamenei ya ce iran ba ta bukatar izinin kowa kan inganta sinadarin uranium ɗinta don haka amurka ta shiga tahiye-tahiyenta da daina maganar banza da dagewa akan wannan batu in ji shi ayatollah khamenei ya karar da cewa babban kuskure ne a ce su amurka ba za su bari iran ta inganta sinadarin uranium ba ayatollah khamenei ya bayyana shakkunsa game da sakamakon tattaunawar da ake yi tsakanin iran da kuma amurka jagoran ya bayyana haka ne a yin bikin tunawa da zagawar ranar shahadar tsohon shugaban kasar ibrahim ra'isi a lokacin mulkin shahid ra'isi a lokacin mulkin shahid ra'isi an gudanar da shawarwari irin haka da amurka amma ba a kai ga cimma wani sakamako ba in shi shi ayatollah khamenei ya yi ba da irin tsayin dakan da ra'isi ya yi yana mai shaidar cewa bai taɓa barin makiya su iya tilastawa iran zama kan teburin tattaunawa ta hanyar barazana matsin lamba ko yaudara ba jagoran juyin jihar musuluncin ayatollah sa'id khamenei ya kuma yi karin haske dangane da dagewar da amurka da sauran kasashe suka yi kan jamhuriyar musulunci ta iran na ganin bata inganta sinadarin uranium ba tabbas zan bayyana wa al'ummar iran daga baya dalilin da yasa suka dage kan batun inganta sinadarin uranium kafin zuwa tattaunawar ta biyar ministan harkokin wajen iran abbas arrakci ya ce iran ba za tattaunawa ba kan batun inganta sinadarin uranium dinta a tattaunawar da take gudana da amurka kuma ba za ta yi watsi da wannan hakki ba a kowane irin dalili a har yanzu muna fuskantar wani matsayi na amurkawa marasa ma'ana wanda ya saba wa hankali minista harkokin Waje na iran ya jaddada cewa iran ta shiga tattaunawa don tabbatar da hakokin al'ummar kasar kuma ba za mu yi kasa a gwiwa ba akan waɗannan hakokin a ra'ayinmu batun inganta uranium kwata-kwata ba abu ne da za a iya sasantawa ba in shi shi a cikin 'yan kwanakin da suka gabata na bayar da amsa karra kuma a yau jagora ya fayyace matsayinmu in ji arakci yayin da yake magana kan kalaman da jagoran juyin juhalin musulunci ayatollah sai iya yi a ranar talata inda a cewarsa ba daidai ba ne a ce amurka ta dage cewa iran ta daina ayyukanta na inganta makamashin uranium ta hanyar lumana ayatollah ahmed ya ce hana iran ta inganta sinadarin uranium babban kuskure ne jamhuriyar musulunci ta iran tana da manufofinta hanyoyinta da kuma aiwatar da su in shi shagoran inda ya jaddada cewa ba wani mahaluki da zai hana iran inganta sinadarin uranium ɗinta a cikin 'yan kwanakin nan dai jami'an amurka sun ce dole ne iran ta kawo ƙarshen duk wani aikin inganta sinadarin uranium ɗinta batun da jami'an iran ke ci gaba da fatali da shi ko kun san Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir Rahim masu sauraro yau litinin biyar ga watan hordor shekara ta dubu da da hudu hudu hijira shamsiya wacce ta yi daidai da ashirin da takwas ga watan zulkaida shekara ta dubu da da da hudu arba'in shida hijira kamariya har ila yau wacce ta yi daidai da ashirin da shida ga watan mayun shekara ta dubu da da ashirin biyar miladiya masu sauraro ko kun san cewa shekaru da goma sha bakwai da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyar ga watan hordor shekara ta 1287 hijira shamsiya aka gano samuwar man fetur a karon farko a ƙasar iran a wani wuri da ake kira masjid suleiman da ke kudu maso yammacin ƙasar iran rijiyar man fetur ta farko wacce aka sami ɗanye man fetur a cikinta tana da zurfin mita 600 ƙarƙashin ƙasa sannan man ya bubbuga daga cikin rijiyar ya cika ta har zuwa mita 25 kacal daga doron ƙasa tun daga lokaci ne dai aka fara haƙar ɗanyen man fetur a wannan garin sannan ya zuwa yanzu an haƙa rijiyoyi 250 a garin wanda kuma ake samun ɗanyen man fetur a cikinsa garin masjid suleiman dai yana da ma'adinai da dama banda shi man fetur tare da wannan iran tana da iskar gas wanda yawansa ya kai ga ita ce na biyu a duniya bayan ƙasar rasha masu sauraro ko kun san cewa shekaru 53 da suka gabata a ranar irin ta wato 26 ga watan mayan shekara 1972 miladiya kasashen amurka da tarayyar soviet na lokacin sun kulla yarjejeniyar rage yawan makamai masu hatsari da suka mallaka wa'anda suka sanya mata suna salt na daya kalmar salt dai dunkulewar kalmomi da suke nufin strategic arm limitation talks wanda kasashen biyu suka fara sanyawa hannu a shekarar 1969 miladiya sai kuma a ranar 26 ga watan man shekarar 1972 kasashen biyu suka rattafa hannu kan yarjejeniyar rage yawan makaman da suke kerawa kuma masu hatsari wanda suka hada da makamai masu linzami masu cin gajeren zango da kuma wanda ake ɗora wa makaman nikiliya wanda suke iya keta tekuna su tsallaka su zuwa wurare masu nisa shugaba richard nixon na ƙasar amurka da kuma takwaransa na tarayyar soviet leonid brezhnev na lokaci ne suka rataba hannu a kan yarjejeniyar ta salt 1 yarjejeniyar salt da ta hada hada rage yawan damdamalin cilla na makamai wa'anda kasashen biyu suka mallaka yarjejeniyar salt ta lokacin tana da lokacin karewa na shekaru biyar bayan sanya mata hannu wato zuwa shekarar 1977 amma tun kafin ta mutu shugabannin kasashen biyu sun sake haduwa a shekarar 1974 inda suka tsawaita ta zuwa wasu shekaru biyar amma a shekarar 1979 miladiya shugaba jimmy carter na kasar amurka ya karbi takaddun wannan yarjejeniyar a daga hannun majalisar dokokin ƙasar amurka ya kuma ci gaba da ƙera makamai masu linzami tare da tarayyar soviet har zuwa wargajewarta a shekarar 1991 miladiya daga nan sai amurka ta ɗauki cewa ba kuma wata ƙasa da ta isa ta yi gasa da ita a duniya a yawan wa'annan makamai da kuma inganta su wato a yawan ɓarnan su. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta wato 26 ga watan mayu shekarar 1981 miladiya aka kafa kungiyar kasashen larabawa na yankin tekun farisa kasashen da sun hada da saudiya kuwait oman bahrain da kuma haɗaɗɗen daular larabawa wato uae manufar kafa kungiyar dai sun hada da samar da tsaro a tsakanin kasashen kungiyar don tunkar duk wata barazana ta tsaro daga kasashen waje har ila yau akwai bunƙasa tattalin arziki da kuma harkokin siyasa a tsakanin kasashen ƙungiyar shugabannin ƙungiyar khalij kamar yadda ake kiransu da larabci dai sukan haɗu sau biyu a kowace shekara sannan ƙungiyar tana gudanar da taro bayan kowane watanni shidda sai dai ganin yadda kasashen gaba ɗaya suka dogara da kasashen yamma don tabbatar da tsaro a yankin da kuma kasashen su ba wani ci gaban a zo a gani wanda suka samu wanda suka ci matun kafa kungiyar musamman abin da ya shafi kera makamai cikin kasashen su da kuma kula da kayakin da suka shafi tsaron ƙasa duk suna hannun manya-manyan kasashen yamma musamman amurka wa'anda suka yi ba kere a cikin harkokin wa'annan ƙasashe. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 145 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan mayan shekara ta 1880 miladiya wani likita ɗan ƙasar faransa mai suna charles lios ya gano ƙwayoyin cutar da suke haddasa cutar malaria charles ya yi karatun likitanci a wata jami'a ƙasar faransa bayan ya karbi shahadarsa sai ya shiga soja daga nan kuma aka tura shi zuwa ƙasar algeria a lokacin ƙasar da turawan faransa suke a mulkin mallaka inda ya sami damar bincike dangane da cututtuka daga ciki hada cutar malaria wacce take ɗauke rayuka mutane da dama a duniya a binciken da charles ya yi dai ya gano cewa kwaro wacce ake kira sauro ce take sanya wa mutane cutar malaria sai dai ba kowane sauro ne yake ɗauke da malaria ba sannan bayan ta sanya kwayar bakteriya na malaria a cikin jinin mutum sai kwayar cutar ta ci gaba da hayayyafa tana ƙara yawa a cikin jinin wanda ya kamu da cutar cutar malaria dai tana da zazzabi mai tsanani kuma ta kansa wanda suka kamu da cutar su suma musamman yara ƙanana hanyar rabuwa da cutar malaria ita ce hanyar rabuwa da cutar malaria in ji charles ita ce wato kashe sauro da magungunan kwari da kuma zama a wuraren da babu damshi saboda sauro na hayayyafa a irin waɗannan wurare. bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata wanda suka hada da al'amuran tattalin arziki zamantakewa tsaro siyasa da sauransu sannan mu yi masu karin bayani da karshe kuma mu jira masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. masu sauraro shirinmu na yau zai magana dangane da tattaunawa tsakanin jumhuriyar musulunci ta iran da kuma amurka dangane da shirinta na makamashin nukiliya na zaman lafiya wanda ya zuwa yanzu an gudanar da zagaye na hudu na tattaunawar har zuwa wannan lokacin dai dukkanin bangarorin biyu suna nuna cewa ana samun ci gaba a tattaunawar amma bayan kwanaki da kammala zagaye na hudu jami'an gwamnatin ƙasar amurka sun fito fili sun bayyana manufarsu ta shiga tattaunawa da jumhuriyar musulunci ta iran dangane da shirinta na makamashin nukiliya shugaban ƙasar amurka donald trump daga kansa ya yi magana haka ma sakataren harkokin wajen ƙasar amurka marco rubio shi ma ya yi magana inda a fili ya bayyana cewa manufarsu ta shiga tattaunawa da ƙasar iran kan shirinta na makamashin nukiliya ita ce tabbatar da cewa jumhuriyar musulunci ta iran ta dakatar da tace makamashin uranium a cikin kasar kwata-kwata rubio ya kara da cewa ba su hana jumhuriyar musulunci ta iran mallakar cibiyoyi wa'anda suke amfani da makamashin nukiliya ba kamar cibiyar gudanar da bincike na jami'ar tehran don ayyukan binciken magunguna da cibiyar samar da wutar lantarki a birnin bohushar da ke kudancin ƙasar iran amma sai dai iran ta shigo da makamashin da take bukata don yin ayyuka a wa'annan cibiyoyi amma amurka ba za ta amince iran ta ci gaba da tace makamashin uranium a cikin ƙasar iran ba don kada ta kera makaman nukiliya kuma ta wannan hanya ce kawai ya ce amurka za ta tabbatar da cewa iran ba za ta kera makaman nukiliya ba har ila yau jagatan shugaban kasar amurka donald trump na musamman a yankin kudancin asiya wato steve witkoff wanda kuma shine shugaban tawagar amurka a tattaunawar ya faɗa wa kafafen yada labarai da dama kan cewa manufarsu ita ce raba ƙasar iran da ta ce makamashin uranium daga cikin gida sai dai ganin dukkanin wa'annan jami'an gwamnatin amurka sun san cewa wannan ba abin amincewa ne ga jamhuriyar musulunci ta iran ba witskop ya ƙi kawo wannan batun a dukkanin tattaunawa har zagaye hudu da suka gudanar da tawagar ƙasar iran a biranen muscat na ƙasar oman da kuma roma na ƙasar italiya sannan jamhuriyar musulunci ta iran ta san cewa gwamnatocin ƙasashen yamma ƙarƙashin jagorancin amurka suna da matsaloli da dama da jamhuriyar musulunci ta iran wanda suka hada da matsalar tace uranium a cikin ƙasar banda haka suna da tabbacin cewa iran ba za ta kera makaman nukiliya tare da sinadarin uranium da take tacewa a cikin kasar ba abinda yake damun kasashen yamma shine iran tana samun ci gaba na wuce hankali tare da makamashin uranium da take tacewa a cikin gida a fannonin ilimi da dama don shi makamashin nukiliya yana da amfani masu yawa musamman a fagen samar da magunguna ya zuwa yanzu jumhuriyar musulunci ta iran ta samar da magunguna da dama wa'anda kafin haka sai da kasashen yamma musamman amurka ko kasashen turai ake samun su mamnan babban hatsari ne ga wannan kasashe wa'anda suke mako da wasu ilimi a tsakaninsu don da su ne suke bautar da mutane a duniya don da su ne suke kashe wanda suka ga dama su raya kuma wanda suka ga dama a duniya wannan shine hatsarin da kasashen suke fuskanta da jimuriyar musulunci ta iran kuma idan ba ku manta ba a shekarun da suka gabata an yi annobar cutar covid-19 a duniya kasashen yamma sun hana shigowar allurar rigakafin cutar ta corona ko covid-19 daga kasashensu zuwa jimuriyar musulunci ta iran kuma a lokacin an yi san da mutane kimanin 700 ko fiye da haka suke mutuwa a kowace rana a iran sanadiyar wannan annobar ta covid-19 allurar rigakafin covid-19 na farko da suka shiga ƙasar iran shine wato sinopharm na ƙasar china da kuma astrazeneca amma amurka ta ƙi sayarwa iran allurar rigakafin cutar covid-19 sannan wanda ake shigo da su daga kasashen waje ba sa isar mutanen kasar don haka ne sai masana magunguna a kasar iran suka dukufa a cikin 'yan watanni suka samar da wannan allurar a cikin gida suka wadatar da kasar har zuwa ƙarshen wannan annobar amma kowa ya ga yadda ma'aikatan amurka da kasar isra'ila a cikin kasar iran suka kashe dr musin fakhrizadeh masanin ilmin kimiyyar sinadarai wanda ya taimaka wa ƙasar ta samar da allurar rigakafin cutar covid-19 allura wanda suka bashi suna fahar don girmama ayyukansa haka kuma kowa ya ga yadda amurka tare da amurkar isra'ila suka yi ta kashe masana fasahar nikiliya a ƙasar iran tare da taimakon ma'aikatansu na cikin gida wato iraniyawa aka kashe matashi masanin ilimin fasahar nikiliya mustapha ahmad roshan da dr muhammad da sauransu to haka ci gaban ƙasar iran a wa'annan fannoni na ilimi suna damun wa'annan ƙasashe wa'anda suke son duk duniya ta koma wajensu su kaɗai duk samun wa'annan hidimomi na kiwon lafiya da kuma ci gaba. Makamashin nukiliya na da amfani masu ɗimbin yawa kuma iraniyawa sun mallaki fasahar sarrafa makamashin nukiliya don fito da amfaninsa wanda bai da dangantaka da makaman nukiliya. amma abin da ya kara munin abun ga kasashen yamma musamman amurka shine jimhuriyar musulunci ta iran ta ci gaba a kera makaman zamani musamman makamai masu linzami wa'anda suke sauri fiye da saurin sauti ko magana ninkin ba ninkin irin wa'annan makamai dai babu wata garkuwar makamai masu linzami wacce za ta iya tare ta da kuma wargaza ta idan an cillata a fili yake a yakin da hamdu kasar isra'ila take fafatawa da kasar yemen a halin yanzu ƙasar yemen wacce take tazarar kilomita fiye da dubu biyu daga hamci ƙasar isra'ila amma tana cilla makamai masu linzami samfurin ballistic su kuma fada a inda suke so a hamci ƙasar isra'ila kamar yadda ta cilla wasu daga cikinsu waɗanda suka fada kan tashar jiragen sama mafi girma a hamji kasar isra'ila wato tashar bengeriyon a birnin yafa ko kuma tel aviv sannan kowa ya san cewa iran tana da irin wa'annan makamai don haka ko wa'annan ƙasashe sun shiga yaƙi da ita ba ita kaɗai za ta ji jiki ba don jimura musulunci ta iran za ta rama da wa'annan makamai a kan wa'annan ƙasashe sannan wani abu da yake zuwa tunanin mutane shine wa'annan manya-manyan ƙasashen duniya sun mallaki makaman nukiliya ko makaman kisan ƙare dangi tun ƙarshen yaƙin duniya na biyu wato a shekarar 1945 kuma amurka wacce ta fara samun wannan makamin ta yi amfani da ita a kan ƙasar japan a ƙarshen yakin sannan da wannan makamin ne amurka ta sami nasara a kan shugaba hitler na ƙasar jamus da kuma ƙawayenta a duniya wanda suka hada da ƙasar japan amurka dai ta shafe mutane kimanin dubu saba'in ko dubu tamanin a cikin amintoci a birnin hiroshima na ƙasar japan sannan haka suka yi a birnin nagasaki shi ma a ƙasar ta japan bayan kwanaki uku da jefa makamin a kan hiroshima da wannan makamin ne ƙawancin ƙasashen duniya suka sami nasara a kan maƙiyansu sannan mun san cewa a halin yanzu dai amurka tana da dubban irin wa'annan makamai wanda take tsoratar da ƙasashen duniya da su haka ma sauran ƙasashen duniya da suka mallaki wa'annan makamai wato rasha bayan amurka da kuma china sai faransa da kuma ingila hal ila yau kasashen india da pakistan suna da wa'annan makamai kuma idan tura ta kai bongo su wa'annan makiya idan sun ga an fi su to suna iya amfani da wa'annan makaman akan kowace ƙasa a duniya don ci gaba da zama a sama kuma masu ƙarfi akan kowa a duniya jumhuriyar musulunci ta iran dai bata mallaki makaman nikiliya ba kuma ta ce ba ta son mallakar makaman saboda dalilai na addini addinin musulunci bai yadda a yi yaƙi a kashe kowa da kowa ba ba a kisan yara da tsoffi da mata a yaƙi a addinin musulunci to amma jihunar musulunci ta iran yaya za ta zauna tana ganin wa'annan ƙasashe masu wa'annan makamai masu kisan ƙare dangi wa'anda su ba ruwansu da kashe kowa da kowa a duniya musamman ganin abin da kasar isra'ila take yi a gaza a halin yanzu ya isa misali kan cewa wa'annan kasashe suna iya kashe mafi yawan mutanen duniya don su rayu su kuma ci gaba da iko da duniya a wannan hali menene matsayin jihuwar Musulci ta iran menene kuma ta tanadar don fuskantar makaman nukiliya wa'anda wa'annan kasashe suka mallaka a fili jihuwar Musulci ta iran bata bayyana cewa tana da makamin da za ta tunkari makaman nukiliya wa'anda wa'annan ƙasashe suka mallaka ba kuma bata taɓa bayyana cewa ta sami wani makami wanda zai wargaza makaman nukiliya na ƙasashen yamma ba amma kuma mun san cewa dole ne ta tanadar wa irin wa'annan makamai wa'anda wa'annan ƙasashe suka mallaka don mutane da dama suna cewa ko da ba don ta jefa makamin kan ƙasashe ko birane ba inda akwai mutane gaba ɗaya to da mallaki makaman nikiliya mana don tsorata makiya kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani wato kan cewa idan sun yi amfani da makaman nikiliya a kanta za ta rama wato a matsayin barazana don haka muna iya cewa yaƙi 'yar yaudara ce mai yiwuwa jumhuriyar musulunci ta iran tana da wasu makaman wa'anda ba su bayyana su ba sai ranar bukatar su ba mu sani ba to masu sauraro a nan zamu mu dasa aya cikin shirinmu na sai kuma ta fito da Allah kai mu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu zai mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi gashin mutum. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. sa mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin to marila kamar da watakila aka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi gashin mutum matsalolin da dama dai ne kan shafi gashin mutum da suka hada da kakkabewa zubewar gashi da dai sauransu To domin tattauna wannan batun shirin ya gayyato muna da Farfesa Shehu Yusuf ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kanan Dabo a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da jin ta bakin sa ne kan yadda a likitance za a fasara mana gashin da ke jikin ɗan adam. To na farko dai ita gashi da ake magana a halitta ce wanda take jikin fata kuma tun mutum yana ciki Allah yake halittar wato gashi a jikin mutum. kuma idan da za a duba jinjiri tun kafin yi shi za a ga cewa jikinsa yana rufe da yana lullube ne da gashi to lokacin da yake wata takwas za a ga duka gashin ya zube sai da in an zo an haife shi za a ga su da yake da shi ta kame kawai yake da shi sai wani wuraren da ba za a rasa ba to wannan anan ya nuna cewa gashi na da gashi da ke matukar amfani ta yadda ya danganta da aina ake ganin gashi ɗin da sauransu misali idan aka duba za a ga cewa gashi yana da amfani ta wajen kare lafiyar wato fata ta yadda misali lokacin sanyi za a ga wato gashi ya ɗan sun tsaya ko kuma lokacin zafi sun kwakwanta da sauransu ta yadda za su taimaka wajen kare fata wajen wato zafi da yake zuwa jikin wato jikin fatan ko kuma sanyi ya zama ta sun kare wato fata daga samun sanyi shi ta za dabbobi wayanda suke da gashi da yawa za ga eh, ba wato ba sa jin sanyi sosai kuma wanda ba su da gashi da yawa suna jin sanyi sosai kuma sai zai ga wato Allah ya halicci wannan wato dabbobi da suke da gashi da yawa din ya yi su a wuraren da suke da sanyi sosai wayanda su kuma ba su da wato wuyarin inda suke zama ba sanyi da yawa za ga su kuma ba su da wato gashi da yawa to su ma haka yake a wajen mu mu ma gashi yana taimakawa wajen tara fata wato jiki wajen kacce zubar da wato kan ya zama ta ta sami tangarɗa wajen wato sanyi ko zafafawa a jiki sannan kuma za a akwai gashi a hanci wanda shi kansa an yi akwai amfaninsa ta da ya ta kare kura shiga cikin wato makogoro da sauransu ko kuma in ce ya shiga hanyar wajen iska ta wajen huhu to kaga wannan gashin hanci yana kare ne sannan kuma za gani akwai gashi a cikin kunne shi ma yana kare wa daga shiga cikin tsakiyar kunne kuma akwai gashi a ido ko kuma akan wato eh, murfin ido sai da zai kare ko ruwa ko kura shiga cikin ido to za ga duk inda gashi yana da wani muhimmanci da Allah ya sa yake wannan wurin sai misali kaga a suma yana kare tafarkasan kai su shi yasa aka muke da gashi a mu da sauransu duk wayannan abubuwa ne kaɗan da zan ce na amfanin gashi ga ɗan adam a cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa gashi na taka muhimmiyar rawa a jikin ɗan adam to kowane irin matsaloli ne kan shafi gashin mutum wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa to matsalolin gashi yana da yawa kwarai da gaske na farko za a iya samu wato tun daga farko a haihuwar mutum wani akan samu canjar sai da kansa ba gashin ba ta fito ba ko kuma wani sashi na kan gashi ba zai fito ba saboda akwai wannan canjar din na wannan rashin fitowar ka tun daga jijiyarsa wani lokaci kuma gashin zai iya fitowa amma kuma an samu tangarɗa wajen ƙwarinsa sai da kuɗa ya fito dawo ya ta kakkari ko kuma suna farfasewar juna tara haɗu su cakuɗi duk wani ana iya samun wannan tangarɗa na wannan gashi din. sannan wayansu kuma tangaɗin yakan faru ne idan aka sami misali ƙwayoyin cuta wanda suka suke cikin gashin suka kuma karya gashin to za a ga gashi ya zube ko kuma wani wasan gaɓan matsalar na fatar kan ne sai da kuma tunda fatar kan ta kan matsala to shi ma gashin da zai zama na ya sami ya sami abin nan ba shi ma zai sami matsala yadda shi ma zai iya zubewa wani lokacin kuma wasu abubuwa muke namu na kanmu misali wajen eh, mayukan da muke shafawa ya zama su suna da kwali ne sa sun samu wato rauni da shi wannan gashi ya zube ko yanzu kuma lokutan akan samu matsala ne ta girma wato kamar shuka ne da ta yi to kafin da ake zubawa baya sa su sai ga gashi ya zube misali akwai wani lokaci magunguna da mutum ke sha ko na wani rashin lafiya ko kuma sinadarin da yake sa gashi ya girma babu shi sai gashi zai iya zuwa misali idan mutum yana ciwo da ya shafi makoko zai iya samun gashin sai zube ko kuma mutumin da yake da ciwo da ya shafi misali a motsa ni a ka gashi zai iya zubewa ko kuma a ce mutum jininsa bai da yawa zai iya sa gashin sai zube to kuma wani lokaci ƙananan yara su kuma sukan samu matsala wajen kitso idan aka kama gashin aka ja shi da ƙarfi zai iya kuraje ko kuma ya tsintsince to wannan ma zai iya sa a samu matsala ta gashi sannan kuma ka iya samun matsala na gashi wanda shekarun mutum ne kawai ke sa yi eh, a dalilin eh, dangantaka ko kuma yadda Allah ya yi yanka za ga cewa ya gaji wani abu ce wani zai sa ya samu sanko sai yadda in ya kai wasu shekaru sai kuma gashi ya dinga firan cewa sai ya zube to wannan ma wani matsala ce wanda ya danganci halittar mutum wanda kuma ba ciwo ba ne sai dai kawai dalili ne na wani sinadari da ke cikin mutum zai sa gashin ya zube to ana iya samun matsaloli irin wa'annan. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su kowane bambanci ne ke akwai tsakanin kakkarewar gashin kan mutum da kuma matsala wajen tsirowarsu? su ga dai amsar da farfesa shefu yusuf ya bayar eh a dama akwai bambanci a yi wani lokaci tsoron ne ba yiwuwa saboda akwai matsaloli kamar yadda na bada misali kamar misali akwai wanda za a sun samu ciwo ko a ce kansa to kuma sake ba su wasu magunguna tun da abu ne na tsoro to wayannan maganin da suke kashe kwayoyin kansa na jikin mutum suna iya hana gashi shi ma ya tsoro kada sai a ga gashin mutum gaba ɗaya ya zo ya zube sannan kuma misali in gama tsoron to kuma misali akan wani rashin lafiya mai tsanani zai sa gashin mutum ya zube to wannan kaga ba wai karyewan gashi ne ba a'a zubewa ya yi daga ka kawai jijiyan ta rabu da jikin fatan sai ta zube sannan kuma ko wanda su kuma karyewa ke yi a dalilin wani sinadari kali mutum ne ya zuba ya sa wani abu na da cewa kamar wanda muke ce lalza. to lalza an sa magani ne wanda zai sa shi ta gashin da gashin da yake yanzu mana a lankwashe ki a ce sai an an da ita to in wanda za a da gashi za a samu matsala to wannan garin wannan chemical din zai sa gashin ya zama ya tattare to kaga a nan tattarewa ne game da wataƙila sinadarin da aka sa ko wani abu to ana iya samu ga wani lokaci kuma ƙwayan cuta ne ke shiga eh, cikin wato wannan zangaren shi gashin sannan wannan kuwan sa ya karya wannan gashi. da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. yawa duk ta dan tabo tambaya ta ta gaba kamar wadda shafi yadda ake amfani da wasu sinadarai ko wasu magunguna haka ko ka haka na shafawa don gyara gashi ko sibi ko wani abu shin waɗannan su irin abubuwan haka suna da wata matsala ne haka to da gaskiya akwai matsaloli da su suka ba duka nake nufin suke da shi ba amma ko wani suke da matsala saboda dalili a wato akwai bambanci tsakanin gashi na mutane daban-daban misali jinsin jini misali gashin da kure ba ɗaya yake da gashin wanda yake ɗan indiya ba kuma ba ɗaya ne da gashin wanda yake afirka ko bakin fata ba so da mu muna da gashi wanda yake alamfashe a wanda su kuma nasu firanance ke wani su kuma nasu yana da tauri saboda man da suke shafawa da gashin su don yin ko ya zama tsari idan muka sa alamu zai iya karye namu sai da ka akwai wannan matsaloli da ake samu na mayukan da muke sawa don shimrikar da gashi amma mai da za a sa don gashi ya yi sheki ko ya yi ya yin baki ko ya wannan ba su da matsala to amma mai da ake shafawa ko eh, wannan sinadaran da ake sawa don gashi ya daɗa tsawo ko kuma lokaci ya canza masa kala ana iya sawa ya zama matsala da zaki da mutane saboda zai iya kai shi ka ga in ana sawa ba an ce ba za a bai kamata a sa gaba daya amma yakan zama na a ba da tazara sai dai idan aka shafa yau za a iya ba da kamar wata shida kafin a sake shafawa sai yadda sa'an wato gashin zai iya da kwarin su zai dawo kafin shafa na biyu in ba ta za ga karen ita da wato shi gashin zai yi zai faru da wuri sosai su kaga su nan suna da nasu matsaloli amma wani za a shafa don yin sheki ko ya ƙara fitowa ba su da matsaloli sosai kamar wanda za a ce an shafa ne don wato gashin ya daɗa miƙewa ya irin na turawa don ba zai yi ba irin wannan ɗin. Ko akwai wata hanya da mutum zai bi domin magance irin wannan matsala ta zubar gashi wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa. To abin da ya kamata mutum ya yi shi ne ya je asibiti a tantance shin me yake kawar zubar gashin shin kwayan cuta ne don kwayan cuta ne sai a bashi magani a'a wani sinadari ne a jikinsa bai da yawa misali kamar da suka yi maganar jini idan babu yawa kamar akwai wani sinadari da ake masa iron wanda idan babu a jikin mutum za ka samu wato rashin jini da ake kira sa iron deficiency to kaga idan ana gano cewa wannan iron din ne baya yawa a jikinsa za a baka iron din sai kuma gashin da tofi sai kuma ce ah, wani sinadari ne ake kira thyroxine wanda idan ya yi yawa ko ya yi kaɗan zai za ka samu ciwo wanda ya shafi makoko to idan shi ne na gaba da wannan gashin zai dawo sannan kuma sai a duba ga a'a kero ne ko ko wani ƙwayan cuta ne na daban da ya shafi ainihin ne wata gashin sai ka ga a bada magani to amma kai a ce a yi musu kuɗin goro da wani abin da za ka yi amfani da shi wannan kuskure ne saboda abin da zai kawo karyewan gashi ko zuban gashi suna da yawa sun fi kashi hamsin to kaga wannan ya kamata a ji an zo asibiti ne likitan da ya gani ya tantance me yake kawo nan zuban gashin ya san kuma me zai bayar in Allah ya da za a samu harka nan ya Kai to a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai. Na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai. To masu saurare ƙarshen shirin kenan sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Amma kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu farfesa shehu yusuf ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya Allah ka ba mu sa sama Allah ki ya ciwo amin Oh.